Dole ne. Ye? Dole ne. Dome? Dole ne. Kika ce me? Dole ne. Ma? Dole ne. Ke dalla dakata Maryam ba wani dula ana. Dole ne tunda ni ba san haihu ba. Yadda na shigo cikin falon nan, na ji yadda isin nan take ratsuwa jikina tana shiga cikin kashina ai sai ma ka cire riga daga kai sai singlet daga jerin wando ka kwanta tukunna anan ne zaka san asalin AC ma yana ratsa ga. yawwa Maryam na ce ya batun matsalar rashin haihuwar ku sai mun wuce wannan part din mm kuma fa haka ne to amma yanzu wannan part ake yanzu yakin neman aure zamu je mu mm to Allah ya sa da iya yi muku adalci wurin shige muku gaba akan neman auren nan zaka iya da duk wanda ke tsoron yin rashin adalci to shine adali mm to haka dai kika ce amma kuma ai ba zan mu saba an ta hajiya maryan turanci america to dubai <laughs> yi mana ai gaskiya ne a lokacin da kin jagula ko ina a tiktok kowa sai da ya bagada to yanzu ya za a yi kai dai mu fita yakin neman aure to shikenan ba damuwa za mu fita Allah da ya ba mu sa'a mm, yaushe za mu je gurin dr asiya eh za mu je gurinta amma gaskiya ba yanzu ba ki dan ƙara haƙuri dai na kaɗan ni wallahi kwata kwata ma bana son zuwa gurin Dr. Asiyan nan saboda ni fa bana so mu nasara ya ƙara wani auren fa kada ya zo ya aure kuma ya tara yara da yawa kaga kenan ka tashi a tutar babu gaskiya duk in hakan ta fara a tutar babu zan tashi kuma bai kamata ba saboda a matsayina na sai na faɗa magaji barista gogoro ulwalin kai ne gaba gaba a layin masu mutuwa tabbijan alƙur'an ko da akwai matsala riga mai nasara mutuwa saboda shi baya shaye-shaye i e, wallahi shi baya wani shaye-shaye amma mu kuma kullun sai mu babbanki sigari wai ta katta masu sai da sigarin nan ce mana suke fa mu daina sha in ba haka ba za mu iya mutuwa lokacin mu bai ba wallahi dai kan kuma duk da mun san wannan amma duk da haka kullun sai mun sha kai Allah ya shirye mu to amma kai tsoron me ma kake yi wai wallahi tsoro nake ji kar a je mutuwa bata zo ta faɗo kar an abin ba ta zo ta faɗo kai da. ni ma tsoron da nake ji kenan aitu kuma ya kamata a ce dai at least da ya kamata mu danci ci wani abu daga cikin kuɗin shi kai ka san kuɗin da gayan ne yake da shi kuwa gaskiya dai kan fa yana da kuɗi sosai biloniya ne fa gayan nan ba tabi jan biloniya fa kace kuma ranan fa na ji a rediyo aka ce fa duk wanda aka ce mai biloniya fa ba karamin kuɗi yake da shi ba fa ya zama dole in san yadda zan yi ya dai kamata gaskiya ya kamata gaskiya ya zama dole in gaji kuɗin nan wallahi gaskiya dai kan wallahi ban ga laifin ka ba ya kamata dole ya zama dole in gaji kuɗin nan gaskiya fa ni fa ba zan taba ganin laifin ka ba ya kamata ka yi min daidai dole in san yadda zan yi zama da cewa dukiyar nan gaba ɗaya ta zama mallaki na gaskiya amma kuma ai ba mallakin ka kai kaɗai ba ko tunda ni ma ina nan ni ma ya zama dole in san yadda za a yi dukiyar nan ni ma ta zama mallaki na ko ta yaya ko ta ƙarfi ko ta yaji ko ana hama za hama ta ko za a mutu ko za a yi rai to ka ya yi hankali kar ganin neman gira a rasa Eh kuma ba haka ne gaskiya don wallahi da an samu wani matsala warewa zan yi ba ishak. Ok amma idan ta yi kyau ai za ka mazo kusa kusa ku. Aha, to dama kai din ba aboki na bane a din muna tare wuya together. Ai tana yin kyau zan mazo kusa da kai. Kar kuma da tashi ka ce ka sani. Ba, to kai din kai ma ba aboki na bane a dole in ce na san ka mana dama an ce ai abokin barawo shi ma barawo ne. Yawwa MD mai nasara na ce wai tunanin me kake yi haka? Um tunanin da ne dama. duk macen da zan aura. Mm-hmm. Ci gaba da bamu labari duk macen da za ka aura me. Idan ta haifi 'ya'ya guda biyu, san uh-huh. sauwaƙe mata ta yi tafiyanta kuma sai mu reni yara. Wallahi ka burge ni kamun daidai dama haka ya kamata ka yi da ka aura mata ta haifa maka yara guda biyu kawai ka sike ta. Kai yanzu samu ne ma ka mata shegen dukan tsiya ka tsine mata sannan ka sike ta. Inna lillahi wannan wani irin magana ne? Ka bar ya wani irin magana a shawara fa nake ba shi. Ka san wannan maganan da kai ya ya saba wa shari'ar addinin mu. Eh kuma fa haka ne. to koma dai me da Allah dai ya baki a wuri kenan I don't like it wallahi ni ma I like it wallahi saboda ai anti Maryam duk abin da baki so to ne ma ba so that's very good very very good ma ko mai nasara saboda ai bana so na bata muku rai ko kai din gidanmu ne eh kare na ni ko saboda banda kima banda daraja a cikin gidan ga ko to fa isha kai kuma kai da wa kake ta masifa haka da sassafe kai ka ji fa wannan mutum wai na dawo ina ta buga mai kofa yake bude kai subhanallah amma gaskiya bai kyauta ba wannan mai gadin gaskiya bai kamata ya ma haka ba wannan ai cin mutum kai ne ka bari na kwana a waje sai ka ci wani kare kare ne ni gaskiya dai kan bai kyauta ba kai da gidan dan uwanka sai ya zo ma haka kai fa mai gadi gaskiya abin da kai baka kyauta ba ai ba jiya ka dawo ba yau ka dawo da karfe biyu da rabi to kai ina ruwanka ko mu wani lokaci da ba sai ka bude mai ba kai aikin ka ba gadi ne kawai ba mene wani shishigin tsakanin yan uwa da yan uwa ka ci sa'a ma bai dake ka ba wallahi wallahi kai sa'a ana zafi dubi mu da ba dan ana zafi ba da yau nayi magana kai da Allah ishaq da wannan to amma kai ma isha dai maganan gaskiya bai kamata kana zuwa waje kana kai karfe biyu dare ba kafin ka dawo ai ni karfe biyu da rabi da dare a wurina ba wani ai wannan ne dare kamar ya karfe biyu da rabi ba dare bane a wajen ka a Lagos sai mu kai ne wadun wata biyar ma ni ba na bacci ni dai tabbi jan ka ce ku bariki kuke bugawa a Lagos din to indai haka ne ai mai gadi ya fi ka gaskiya kenan to wallahi zan ba ma MD mai nasara shawara kawai kore ka daga gidan nan wallahi ba inda zan je ina nan a nan gidan ba inda zan je to ai ko in ka ci gaba da wannan ɗabi'a taka da kake na yin dare a waje kafin ka dawo tsaf mai nasara zai iya koran ka ha ba Allah mai nasara saboda Allah mai nasara a ce yanzu kai ka so ka farka da safar ga dan ko da ba ina da yar dan gifta to ni ma ai dan uwan shi ne in na gifta ai shi kenan ni ma ai dan uwan shi ne a matsayina na sai na faɗa maka ji gogoro oluwalim yau idan Allah ya so ka shi ka wallahi ba za ku Yau idan Allah so kashe ka wallahi ba za ka kwana. Malam ka ce me? Yau idan Allah so kashe ka wallahi ba za ka kwana. Na'am. Yau idan Allah so kashe ka wallahi ba za ka kwana. Wallahi kuma gaskiya ne malam. Babu mai ja a wannan maganar saboda mutuwa dole ce, dole ce mutuwa. Mu sani dole za mu mutu. Dole ne fa, dole ne kuma kowa ya san wannan don ku buka ma ya san shi ma sai ya mutu. Tinubu ma sai ya mutu. Wallahi kowa zai ya mutu. Ishaq, kai ma sai ka mutu da haka wallahi zan ma wa'azi ka gyara halinka. Kai, wai kai me sa kake son shige mun an shishige ma din kuma sai na shishige ka na maka wa'azi ah, to dole ne uhu ban sani ba ban za kawai kalan dangi waye kalan dangin kai kalan dangi ka fice mun daga dakin nan ka ba to ai ko baka ce ma in fita ba daman can fita zan yi dakin ma da yake warin sigar da taba mai zan tsaya wannan dakin ni na ma wuce da Allah yawwa Dr. Asiya na ce ya kwakiyar ki da ke da Mujahid na da ya Mujahid abu ne da ba zai yi ba gaskiya dai kan saboda Mujahid din nan fa yana son ki fiye ma da yadda kike son shi mujahid na fahimci yana son ki sosai kuma yana burin ya aure ki gaskiya yauwa ni dai in ce ana fahimci hakan da haka sai ka ƙara haƙuri ai sauwan wata ɗaya da ɗan kwanaki kaɗan a auren naku tunda ai wata ɗaya da sati biyu na kaman yau da gobe wannan gaskiya ne ango mujahid yauwa maryam na cewa ko kin san cewa duk asiya wai ba za ta aure mijinki mai nasara ba Barre kuwa kamar dai ni kika ji din nan Dr. Asiya ba ta taba yi auren wani ba a duniyar nan sai Mujahid saboda an riga an mai alƙawari. Kamar dai auren dole ma za a mata. Mm. Da yake kai ma auren dole ake son a yi maka. Oh, ni ba auren dole ake so a mun bake ce dai za a miki auren dole. Amma doctor wannan kuskure ne. Asalin kuskure ma kuwa. Yanzu shikenan dai Dr. Asiya ba ta aure mai nasara ba. To yanzu Maryam ya zaki a ina zaki samu mai nasara matar da zai aura kuma. Tunani na ya kare. na kasa samun natsuwa ga ta ki jiki a duniyar taurari ila ki samu natsuwa to yanzu ya zaki kenan na rasa inda zan samu macen da ta dace to wai ke ne fa kina ban mamaki ma fa sai ka ce ba baki kishin mijin ki wai dole sai mun sada ƙara auren nan ne dole ne ye dole ne to me dole ne kika ce me dole ne ma dole ne ke dalla da ka ta maryam ba wani dole nan. dole ne tunda ni ba zan haihu ba You can explain tire. Samun rayuwa mai inganci yana da nasaba da yadda zamani yake tafiya. Wannan ne yasa shahararren kamfanin nan mai suna na Batul Sub ya kawo muku ingantaccen data. Mafi karko akan farashi mafi saukin gaske. Ƙasa da yadda kuke sayan data akwai ina. Za mu iya sayan kati da kowane irin layi a ƙasa da naira ɗari. Bugu da ƙari muna sayan katin kowane network kama ga MTN, Glo, Airtel da kuma Nine Mobile. Sannan da masu ƙananan kamfanonuwa da suke saran data a wajeje daban-daban. Muna ba da API documentation a kan farashi mafi sauƙin gaske. Buga katin waya da data da za ka yi amfani da ita duk a cikin na Batulusoft, wanda da shi ne za ku iya duk wata mu'amalar zamani kai tsaye. Sannan za ku iya biyan kamar DSTV, GoTV, StarTime tare da biyan kuɗin wutar lantarki da kuma data card printing. muna sai da katin duba jarabawa kamar waec neko da kuma jam za ku iya samun mu akan shafinmu na butulusop.com sannan idan kana sai da data kuma kana da aboki shi ma yana sai da data to idan ka gayyace shi ya zo kamfanin mu ya rijista da username ɗinka duk datar da ya sayar to kana da commission ɗinka ko da ko shekara goma yana sai da wannan abin to za ka samu wannan commission ɗin duk wani gig ɗaya da ya sayar kana da kamasho a ƙarƙashin wannan referral ɗin kaga kenan idan ka kawo mutum hamsin ko sama da haka zai kasance kana da monthly salary da za ka ringa ɗauka a kowane lokaci ina matasanmu masu neman aikin ne? to ga dama ta samu sannan ina masu buƙatar saka hannun jari to kuma ga dama ta samu albishirin da zan muku a ƙarshe shine ma'aikatanmu suna aiki 24 hours domin marmare matsalolinku sannan za ku iya samun adireshin mu Ba cirawa, kwanar madu tsallaken yamma a turmuzi plaza shago mai lamba biyu Za ku iya samun mu a lambobin waya kamar haka.